To kamar Najeriya dai na san a sani na akwai ƙoƙari da jihohi suka yi na arewa a kan magani na harka ta almajirai da kuma turo yara manyan garuruwa saboda yin aikace-aikace wanda yake bai kamata a rika turo su ba to akwai kwamitoci da aka yi da dama na ƙoƙarin shawo kan wannan abu da ai maganinsa. kiran da zan yi shine ya kamata shugabannin arewa da suke nan ban san harka ta Nijar ba abu yadda abin ya kasance amma ya kamata shugabanninmu su yi wa Allah su yi wa annabi waɗannan kwamitoci da aka yi da abubuwan da aka aikata da wato white paper da ake cewa an fito da ita su kaddamar da shi kuma su fitar da shi kuma a yi aiki da shi saboda abu ne wanda yake gashi na yana kama na matsaloli da yawa ya kamata a yi maganin shi amma kuma shugabanni suna tsoron tabawa kuma shi shugaba Allah ya bashi ya saka shi ne saboda abin da ya fi cancanta ga jama'a shi ya kamata yi ba abin da jama'a suke so ba wani lokaci abin da jama'a suke so ba shi ne yake daidai kuma yake da amfani a gare su ba saboda kiran da zan yi shine a yi wannan magani sauran iyaye kuma da suke ɗaiɗai ya kamata mu rungumi 'ya'yanmu mu musu tarbiyya mai kyau mu kuma tabbatar harkar abinci wa ko da yake na san wasu suna kokarta amma abinci ba abu ne wanda za a yi wasa da shi ba saboda da tarbiya da abinci da makaranta ko koyon sana'a yara ta a wuyan mu ya kamata mu yi wa mu saboda dole ne in ba haka ba muna cikin matsalolin da muke ciki yanzu sai sun zama wasa a nan gaba idan ba yi wani abu a kai ba.